a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu an rafin albasa a nan cikin birnin Bauchi Najeriya a yau ashirin da biyu ga watan Ramalana hijira ta manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara bakwai, wanda ya daidai da goma ko goma sha daya ga watan marir goma sha daya ga watan marir a gregorian kalanda miladiyar annabi isa ne maryama alaihim assalam a idan lissafin ya inganta tana da shekara dubu biyu da da ashirin shida. idan ba manta ba muna nan cikin suratul qalam ko suratul nun wanda a darasinmu na jiya mun karanta waɗansu ayoyi da suke bayanin miyagun sifofi na waɗanda ba su yi imani da Allah ba na waɗanda ba su yadda da manzon Allah ba na waɗanda ba su yadda da addinin Allah ba na waɗanda ba su amince da shari'ar Allah ba su ne kafirai da mushrikai da waɗansu lalatattun musulmi da sun ka simfatu ko siffatu da waɗannan sifofi ko da kuwa guda ɗaya ne daga cikinsu tunda an ambata mana sifofi guda goma waɗanda suke ba su da kyau sifa ta farko halafin bi ma'ana mai yawan rantsuwa a kan ƙarya sifa ta biyu mahiyin wulaƙantacce wanda baya girmama kansa baya martaba kansa sifa ta uku hammadin bi ma'ana mai yawan cin fuska wanda yake in an koma gefe ma ya yi tsegumi abu ne mai sauƙi sifa ta hudu maka'in binamimin mai yawan tafiya da manti ɗan haɗa waje sannan sifa ta ainihin biyar manna'in illil khairi mai yawan hana alheri Kunga wannan marowaci kenan duk wanda yake rowa ya hana haƙƙin Allah ya hana abin da yake na sadaka ko ya hana kyauta bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi dukiya to shi ma an sifanta shi an jero shi a wannan layi sifa ta gaba mu'tadin mai ƙetare iyaka idan halal ne ma sai ya ƙure maleji domin a ce ya isa saboda alfahari da takama asimin mai saƙon Allah saboda Allah ta'ala ya ba shi fawa ko Allah ya ba shi lafiya ko Allah ya ba shi ɗaukaka ko kuma saboda Allah ya ba shi kule sannan otulle duk abin da ya zo masa ci yake yi shi ya ba mamaki a samu yana da tumbin haramu ko yana da ƙiban haramu sannan kuma ga wulaƙanta mutane da girman kai zanimin mutumin banza wannan ita ce sifa ta goma eh idan mun fassara mahinin din nan sifa ce mai cin gashin kanta kuma idan kun duba za ku ga duk waɗannan sunaye sun zo ne ala sigil mubalaga a siga na mubalaga shi yasa da farko aka ce halal fa'alim mahin fa'il sannan kuma hammazin fa'alin masha'in fa'alin manna'in fa'alin mu'tadin nan ne aka samu wato mufta'il tunda ya zo a wazanin mufta'il amma kuma shi ma wani siga ne na daban asim fa'il utullin fa'ullin zalim kaga fa'il duk waɗannan in ka duba za ga sun zo a siyagul mubalaga saboda gwada balaga na ainihin alkur'ani ubangiji ta'ala ya ce an kana zamalin wa banin saboda Allah ya bada ɗaya daga cikinsu ko wanda ya haɗa waɗannan sifofi wato dukiya mai yawa ko kuma ‘ya'ya masu yawa ko ma dukiya da ya duka shine abin da muka manta ba mu’ambata ba wato kowane guda ɗaya kana iya haɗa masa an kana zamalin wabale misali an kana alhallahu zamalin wabalin an kana mahinon zamalin wabalin saboda haka za ka yi ta tafiya an kana hammazun zamalin wabalin ko an kana makka'un bilamimin zamalin wabalin in ka juya kama yadda shi rufu'a sai zama ismu kana zamalin wabalin shi kuma kabaru kana saboda anan ismu kana mazo saboda mai saboda an ambata a cikin sifofi guda goma ina fatan an fahimta to za mu samu ƙarin bayani duk wanda Allah ya bashi dukiya ya yi shekantaka ko wanda Allah ya bashi ainihin ‘ya'ya ya yi gadara ya saba ma Allah yadda makomansa za ta kasance a duniya kafin a je lahira ayoyin da za mu karanta nan gaba kenan idza tutla alaihi ayatuna ko in an karanta masa ayoyinmu kala asatirul awwalin yace ai wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne الله تعالى ya على sanasimuhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا ليصرمن فأخذناها مصبحين نعم سنسمه على الخرطوم lalle mai waɗannan sifofi da muka ambata guda goma ko guda tara Allah ta'ala ya ce da sannu za mu yi masa alama a bisa katon hancinsa shi ne alkurtom asalin alkurtom wato hanci ne na giwa hancin giwa kuma kusan ya fi hancin kowace dabba girma a duniya a zahirance wanda muke gani shi yasa ake kiran hancin giwa alkurto ana Allah ta'ala ya siffata hancin da alkurto domin saboda kaskantar da mai wannan siffa saboda haka hancinsa ya zamo kamar na dabba ce don an wulakanta ko an kyakketa ko an masa mummunan alama wannan ba matsala bane, tunda ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne sanasimahu alalkurtuwa da sannu za mu yi masa alama a bisa ƙasan hancinsa ya ani nusawwidu wajhahu yawmal qiyama wasu malamai suka ce abinda ake nufi za mu bakanta fiskan sa ranar takin alkiyama wa abbara anil wajhi bil qurtum fa yusawwidu wajhahu bin nar qabla dukhuliha saboda haka tun kafin ya shiga gidan wuta za a yi masa mummunan alama wanda idan kowa ya ganshi zai gane cewa wannan yayi aikin barna kuma ɗan gidan wuta ne kamar yadda mu karanta a cikin suratu ali imrana ranan da Allah tabaraka wa ta'ala yace tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh wa amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum wa amma alladhina fiyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah saboda haka fa yakunu alaihi aw ala anfihi alama saboda haka za a yi masa babban alama a bisa hancinsa domin a gwada cewa wannan mutumin banza ne saboda haka duk wanda Allah ta'ala ya ba shi dukiya ya saba ma Allah ya dauki ɗaya daga cikin sifofin da muka ambata ko ma ya hada duka ko Allah ya ba shi ayya masu fada aje shi ma ya ketare iyaka yayi abin da ya ga dama ya saba ma Allah ko kuma Allah ta'ala ya ba shi ainihin matsayi don wani zaka samu yana da matsayi amma bai da kuɗi sannan kuma bai da 'ya'ya. shi ma ya saba ma Allah Yayi yi abin da ya ga dama to haka za ka yi ta fassarawa duk wanda Allah ya baki wata ni'ima ta duniya bai yi amfani da ita a hanyar da ta dace ba ya yi abin da ya ga dama ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala sai ya kunyata shi a nan duniya sannan kuma azaban da zai samu a lahira azaba ce wanda take mumula yasa Allah ta'ala ya ce to ga misali na bari abu buga misalin masu dukiya ya ce inna balaunahu lalle hakika mu mun jarrabi mutanen makka kama balauna ashabal janna kamar yadda muka jarrabi waɗansu masu gona ko masu lambu wanda suka gada daga ainihin mahaifinsu iqtaqsamu yayin da suka yi rantsuwa la yasrimunnaha musbihiyan cewa za su girbe ainihin wannan gonan da asuban fari ba tare da miskinai sun sani ba dama an ce wannan bawan Allah ya kasance yana da babbar gona a kusa da san'a na yemen waɗansu malaman tafsiri abinda suka ambata kenan a dab da birnin san'a waɗansu ma sun ce tsakanin gonan da birnin san'a a wancan lokaci bai wuce farsaki goma ba babbar gona ce amma ba talakan da bai san wannan gona ba saboda kirkin mai gonar duk shekara idan ya yi noma zai yi girbe yakan sa a sanar cewa ranan kaza za a yi girbi a gona kaza saboda yana ɗiban ma'aikata masu yawa saboda Allah tabaraka Wata'ala ala ya bashi dukiya mai yawa to don haka talakawa za su taru da duk wanda yake bukata idan an zo ana girbin nan sun da daman aikin gayyan mutane kun san za a rinka yi da sauri da sauri ne ana sauri ana sauri to duk wanda ba a tara waje ɗaya ba ko kuma wanda ya fita ya fada a gefe yakan ce kar ku ɗauko ku bar matalakawa wannan saboda haka talakawa za su zo suna bin layi layi har sai an kammala gonan nan kakaf gaba daya tunda a lokacin ba maganan zakka ake yi ba saboda shi bai zo a zamanin zakka irin namu tsarin ba ya zo ne kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa ma aka buga misali da shi a cikin alkur'ani duk abin da ya koma gefe ya fita daga cikin taru to wannan ya riga ya bada talakawa su dauka kuma kamar yadda masu kissoshi suke bayani akan wayi gari wani yakan samu kaya mai yawa daga amfanin wannan gona kuma a lokacin babu cuwa-cuwa da yawa babu danniya da yawa mutum idan ya tara abinsa zai ajiye alama misali a ce mutum ya tara ya tara sai ya ɗauki hulansa ya ajiye a wajen wata mata za ta ɗauki gilanta ta ajiye a wajen sannan an je gaba za su ɗauki wani abu su ajiye a wajen saboda ƙoƙarin mutanen wancan zamani yana da wahala mutum ya zo ya ɗauki abin da ba nasa ba ne yana da wahala to kai ka yi la'akari da wannan da kuma zamaninmu na yanzu yanzu a ce ana taru ne mutum bayan ya tara ya ajiye hulansa da ya je gaba ya ajiye rawaninsa a kai da ya je gaba ya rasa abin da zai ajiye sai ya ajiye wayansa da ya je gaba sai ya cire agogonsa sai ya ajiye kana ganin in ya dawo zai samu waɗannan abubuwa to wannan yana daga cikin abin da ya jefa mu cikin bala'i sai mai ta'addu'o'i Allah ba zai karba ba wallahi ba laifin shugabanni ne su kalansu ba mu ma da namu tunda yanzu za ka samu mutumin da yake talakan talakeke ko an sa ke a makarantar boko ya zama kwamare ƙarfi da yaji saboda yana ƙoƙarin fafutuka na ƙarƙo ainihin haƙƙi na waɗanda yake ganin an danne to ba a baki matsayi ba ne in aka baki matsayi to wannan sai ya fi ma waɗanda ake ganin kamar za su yi shirme ɓarna domin saboda in ya gudu ya bar iyayensa da kawunayensa da gwaggwanayensa ciwon yunwa shi zai kashe su da ainihin talauci da fatara shi zai kashe su da sauro da ainihin kulin cizo shi zai kashe su shi kuma yana can yana abuja ko yana victoria island ba ruwansa da su amma da farko ya igari cikin 'yan gwagwarmaya saboda ba don allah yake yi ba ake shi ma bai kamfata ba ne ba a sa shi a cikin tandun mai ɗin ba ne da aka sa shi a cikin tandun mai shi kenan sai ya bi tsutsa aka neme shi aka rasa saboda haka ba laifin shugabanni ne su kalansu ba a wancan lokaci mutum zai ajiye abu da zai rube dunda zai rube duk wanda zai zo zai tsallake abin ba zai ɗauka ba ba ruwansa ya sa ma wajen tikiya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ake masa tambaya dangane da abin da ya shafi raƙumi a ainihin daji sai ce ina ruwanka raƙumi yana iya gane gida ka kyale shi in ka ga raƙumi ya bata ka kyale shi ba ruwanka da shi da ya tambayi irin akuya sai manzo Allah ya ce a'a ya ce akuya in ka gani a cikin gunkurmin daji ya ce wannan ka kama saboda in ma ka barta ko naka ne ko na kerkete saboda me saboda akuya ko tunkiya su waɗannan suna da shirme za su iya shiga waje mafi hatsari dabbobin daji su ɗauke su gaba ɗaya amma duk da haka aka ce idan ka ɗauko wannan to ka zo ka yi tarifi na shekara guda kana kuwa kana sanarwa bayan shekara guda idan mai abin bai zo ba wato ba a samu mai abin ba to wannan kai kana iya amfani da abin amma ran da duk ya dira za ka biya shi ko ka yi sadaka da abin ran da duk ya dira ka yi masa ƙarin bayani ko kuma wato ka ainihin ci gaba da ajiye wannan abin yana hayayyafa kana amfani da wani bangare kana tara wani bangare kana jiran duk wanda ya zo za ka ɗauka ka ba shi. in abu ya gagara to ka ɗauka ka ba da misali kamar a ce masallaci ko kuma inda za a yi aikin addini shi kenan saboda haka wannan bawan Allah yana tara mutane da yawa waɗanda suke talakawa ya ce wannan shi ne rabonsu abinda aka tara masa wannan kuma shi shine rabonsa sai Allah ya bashi arziki mai yawa kuma ya sanya albarka a ciki kowane talaka yana masa addu'a ta fatan alheri saboda a wajen Allah yana da matsayi na musamman kun ga wannan shi yake gwada rowa ba ta da kyau rowa mummunan ɗabi'a ce rowa ba ta haɗuwa da imani a cikin zuciyar mutum guda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata akwai wani bawan Allah wata rana yana tafiya a cikin ainihin daji ko akan hanya haka wanda yake shi kadai ne sai hadiri ya gangamo gaba daya yaga wannan hadiri gashi yana tafiya ko gajimare tana tafiya wato da ruwa a ciki sai yaje ana cewa ma wannan gajimare yaje gonan wane ya zubar da ruwa kada ya kuskura ya zubar da ruwan nan sai ya je daidai gonan wane sannan zai zubar da wannan ruwa sai wannan mutumin ya ce abin ya bashi mamaki shine yi tabi yi ta tafiya yi ta tafiya amma da yake tafiyansa da tafiyan gajimare ko wannan hadiri ba za su zama ɗaya ba mu ne a nan ƙasa muke ganin ruwa kamar ba gudu yake yi ba yana saifi ne alhali a can sama gudu yake yi sosai saboda haka kafin ya isa wajen ya je ya samu mutane suna ta gyaran gonakansu shine yana tambaya wa ina ne wane wane ne wane aka yi ta gwada masa ka je can waje kaza ka je bangare kaza har ya je ya samu mutumin yana gyaran gonansa kun ga riga an yi ruwa an ɗauke waje ya riga ya sha har masu gonakai sun samu daman yadda za su ɗan gyara saboda shuka saboda haka da ya je ya same shi ya ce kai ne wane ya ce ni ne wane ya ce to ni bako ne amma da Allah ina so in tambaye ka wannan gonan taka ce ce gonarsa ce to ka bani labari mana menene kake yi a wannan gona akwai waɗansu abubuwan da kake yi na musamman ne wanda ba kasafai mutane suke yi ba ya ce ki yana ganin babu wani abin da yake yi ya ce a'a ka sake tunani ya ce me yasa kake matsa mini cewa in ba ka bayanin menene nake yi ai ina ganin babu bukata in maka bayanin menene nake yi yace a'a nema ina da wani labari da na musamman in ka bani labari ni kuma zan baka labari ka san idan ka iya tsokano labari to ka san inda zaka tsokano saboda haka sai yace a to ni dai a tunani na abinda nayi tunani shine duk lokacin da nazo nayi noma a wannan gona ina kasawa gidaje kamar haka kashi daya ina ba da miskinai talakawa kashi ɗaya ina mayarwa a cikin gonan kashi ɗaya ina ajiyewa wa iyalaina ya ce ni dai abinda na sani abinda nake yi kenan kuma duk masu gonakai da suke noma a nan ina ganin babu wanda yake yi irin nawa amma ni ina kasawa daidai wa daida kashi ɗaya in dawo da shi gona kashi ɗaya in bari ma iyalaina kashi ɗaya sannan in ba da sadaka wa bayin Allah to kun ga wannan shi baya ma duba iyalansa guda nawa ne yaya wato gwargwadon yadda suke bukata shi dai kawai yayanka a haka yace kuma duk shekara abinda nake yi kenan ina gudanar da rayuwata lafiya kalau amma sai bana muka samu ainihin rashin ruwa muka shiga matsala Shi ne Allah ya kawo mana wannan ruwa ɗin. dalilin da ya sa kenan kaga kusan kowa ya fito yana gyaran gonansa sannan kuma ana ta fata ruwan ya ɗore ba tare da ya yanke ko an samu matsala ba yace to madalla ni ko barin fada maka yace tsakani da Allah tun daga nisan duniya lokacin da hadirin nan ya gangamo yana ta tafiya ni na ji an fada ban san waye fada ba amma ka san daga jin wannan labari kai ka san cewa wanda ya faɗa ɗin nan ba kan wallasa ba ne saboda haka na ji ana faɗa a cikin wannan girgije ko wannan gajimare cewa ku je waje kaza kada ku kuskura ku zubar da wannan ruwan sai a gonan wane abinda aka faɗa kenan amma ba faɗi dalili ba shi yasa na ita bi ina bincike kuma wanen nan da aka faɗa haka aka ce mini kai ne mai wannan suna saboda haka ni abin da na ji kenan an fala ya ce to alhamdulillah tun da dai Allah ta'ala ya ba mu ruwa ya ce ni ban yi tsammanin matsayina ya kai haka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba mu rufa ma'ainihin juna asiri mu yi taimako daidai gwargwadon taimakon da za mu yi to da farko dai wannan abin da ya je ana faɗa ba wanda ya sai ce aljani ne yake fala aljani ya isa ya bada umarni wa mala'iku waɗanda suke kula da girgije ko suke kula da ainihin hadiri bai isa ba sai dai a ce mala'ika shi yake ba da umarni wa mala'iku a bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi yake gwada cewa ashe girgijen nan halitta ce daga cikin halittun Allah sannan tana tafiya da ikon Allah da izinin Allah sannan tana tafiya da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa har ma ake ba da umarni a ƙarƙashin jagora wanda yake shi ma mala'ika ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya yarda da wannan bawan Allah shi ya sa ya ainihin ambace shi a cikin ko ya sa aka ambace shi a cikin wannan girgije sannan kuma daɗin daɗawa malamai sun yi bayanin cewa dalilin da ya sa wannan ya samu martaba saboda abin da yake bayarwa duk abin da Allah ya baka ya hore maka ka lauka ka bayar komai kankantan wannan abin kar ka damu cewa wai sai ka bada abu mai yawa a'a ɗan kaɗan din da Allah ya baka ka lauka ka bayar a masallaci za a zo ana neman taimako mai naira goma mai naira ashirin mai naira hamsin zai ɗauka ya bayar Allah ya san gaskiyanka idan ƙarfin tattalin arzikinka kenan babu matsala amma kana da dubu ɗari ka ɗauki ashirin ka bayar an je wani masallaci ka ɗauki goma ka bayar an je wani waje ana neman taimako ka ba da ɗari da ƙyar eh, naira ɗari fa alhali kana make da dubu ɗarin sai Allah ya haɗa ka da fitinannun mata su kwashe wannan kulin ko fitinannun 'ya'ya su kwashe wannan kulin ko Allah ya haɗa ka da ɓarayi wanda za su kwashe kulin su barka hannu rabbana ko ka roƙi Allah ba zai saurare ka ba to don haka wannan wani misali ne daban to waɗannan bayan Allah ko wannan bawan Allah abin da ya kasance yana yi sai duk shekara Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ba shi amfanin gona mai yawa sai ya kira talakawa baya jin wani abu a cikin zuciyarsa amma akramakallah ka san fa a yanzu zaka samu wanda yake da miliyan nawa ne mafi karancin zakka kudin zakka eh miliyan goma sha tara ko da yake kun san akwai malaman da suke cewa yanzu ya kamata a koma kan azurfa kuma yana da kyau jama'atu nasirul islam su tattauna akan wannan ishu don akwai malaman da ba su sani ba ana karantawa ne a cikin littafan fikihu amma kuma ba a la'akari da shi amma yana nan a cikin littafan fikihu ana kiyasi da zinare ne ko da azurfa to yanzu zinaren ya kai wani munzali wanda yake ya ƙetare azurfan alhali da su kaɗan ne haka suke tafiya kamar a ce riyal ɗin saudiya ne yadda yake shekaru biyar ko shekaru goma in ka je gobe ma haka zaka same shi banda neran najeriya saboda tsabar lalacewan kulin najeriya ɗaya eh, amma waɗansu ne yadda suke tsaye haka suke tsaye to yanzu sai ana samun bambanci tsakanin ainihin zinare da azurfa in ka yi lissafi da zinare mafi ƙarancin wato dukiyar nisabi farkon nisabi wajen miliyan sha tara da wani abu ne yana kyauta zaton haka ne to amma in ka ɗauki azurfa ka yi lissafi da shi to ba zai kai naira miliyan biyar ba kaga akwai bambanci to yana da kyau sai an yi orientation ko an yi workshop an fahimtar da mutane su waɗanda suke da ilimin fikihun su samu daman yadda za su bunƙasa su kumbura ba su rinka tsukewa waje ɗaya ba yadda za su yi istinbaɗi kowa ya fahimta wannan aiki ne na jama'atu nasirul islam saboda muna tare da shugabannin shi yasa na faɗa na da jaddadawa eh, don haka alarama mutumin da yake da miliyan arba'in ko miliyan tamanin idan aka kasa gida arba'in tun da dama ana kasa ki divided by 40 ne a dauki 1 over 40 shi ne zakka mai miliyan tamanin ya ke kara guda zai ba da zakka miliyan nawa ne eh miliyan biyu ko to sai ya zo yi lissafi sai fitar da miliyan biyu yanzu ya ɗauki miliyan biyun nan ya baka kai kaɗai alaramma ka more wannan kulin ka ja sallah ƙyaƙyan ka kuma rufe ƙofa kirif ka yi komai da komai sai ya hana sai ya ji wani abu a zuciyansa saboda in ya ɗauki miliyan biyun nan ya baka wato za ka yi walwala musamman ma ya ga ya ɗauki miliyan biyu ya baka kawai sai ya ga a zo ana jiran liman ina liman a ce ai liman bai iso ba can sai ga kifi da sabon kimko <laughs> eh, eh, ya zo ya yi fakin a gefe zana ya zo ya ce a daidaita zahuyi ta dilu sai ya zo kan wanda ya bada zakan ya ce alhaji kalan gyara kafan kado Allah to wannan sai ya ji wani abu a zuciyarsa ya ce oke wato miliyan biyun na, to ba zan sake baki miliyan biyun nan ba eh ba kuma shi kadai ba ni na san yadda zan yi miliyan biyun nan sai ya katancala ta sai ya raba ta divide by 40 in an raba miliyan biyu gida 40 nawa ne ina Allah alaran malukuman eh nawa nawa za a samu to dubu biyu ko dubu uku ba ma zai ba eh saboda tsaban mugunta billahi allazi la ilaha illa akwai masu kulin da Allah ya ba su kuli ba za su iya ɗaukawa a dunkule su bada ainihin bawan Allah ba to idan ba ku yi haka ba Allah yana ganin ku in kun yi keta kun yi mugunta Allah yana ganin ku shi da ya ba ku ya ga dama sai ya tsiyaka ku dama Allah ne ya baka ba ka bane ba gada kai a wajen iyayenka ba eh ba gada kai ba laisa bi kabirin an kabirin ba gada kai ba haka Allah ta'ala ya ga dama ya dauko ya baka saboda hakan akwai wanda ya cancanta ka dunkula mai kauri ka dauka ka baki ka dunkula ka baki amma an ka tsaya kana jin haushi kai da kake da miliyan 80 don ka dauki miliyan 2 ka bada limamin anguwanku haushi kake ji don ya haukin ko har kana rafkanuwa a cikin sallah saboda tsaban jin haushi ko kuma idan ya rufe kofa to in ya rufe kofa ina ruwanka ka bari ran da ya zo neman taimakonka saboda ya rufe kofa yayi mata hulu ka ce wa yace ka kara ni ban baka zakka don kai kari ba ya kamata wato ka kara jari ne ko ka kara noma ko wani abu makamancin wannan saboda duk wanda aka baki zakka idan yayi kuskure yayi abin da ba daidai ba yana da kyau a nusar da shi saboda za a baka zakka ne ba domin kai almubazzaranci ba za a baka zakka ne saboda kai ma ka tada koma danka, idan ka tada koma danka, in aka yi dace zuwa wata shekara kai ma zaka wayi gari a cikin masu bayarwa ko baka bada zakka ba zaka ka ba sadaka za ka yi alheri domin mafiya yawa in ka mutane ba sa kyauta ba sa alheri ko ba sa ainihin sadaka ai talauci ne idan da suna da ki za su yi amma saboda ba sa da ki shi yasa ba za su yi ba in aka ba da zakka mai kauri ga ɗaya daga cikin su yana da hankali to zai yi tattalin wannan saboda haka za a samu ragowar maroƙa ga ainihin masu hali ko waɗanda suke da kuɗi za su rage masu yawan roƙonsu saboda yadda suke baza zakan ana amfana da ita to mashilan da aka samu wannan bawan Allah ya gama rayuwarsa yana yin haka ashe duk abin da yake yi ƴaƴansa haushi suke ji ƴaƴansa haushi suke ji mai yiwa an ka bincika sai ka samu ma mai yiwa kafin ya haifi 'ya'yan ya mallaki gonan babu wani daga cikin ɗansa wanda ya sanya aka mallaki gonan wala ana hannunka mai sanda ne ga masu dukiya duk wanda yake da dukiya inda shekaru sun nausa masa yana da ‘ya'ya masu wayo to fa zai yi gagarumin abu to za su yi ƙoƙarin hanawa haushe suke ji suna Allah Allah ya mutu domin su gada wannan ɗabi'a ce ta mafiya yawan waɗanda suke da hali da ‘ya'yayensu to ga wannan bawan Allah ƴaƴansa haushe suke ji shi yasa yana mutuwa da suka mallaki gonan suka ce a'a a bar gonan a dunkule ba za a raba ba kuma tun da baba ya mutu ya bar duniya to za mu yi maganin talakawa da miskinan nan saboda abin da ya faru gaskiya ne shi yasa Allah tabaraka wataala ke ba mu labari cikin Qur'ani kuma yace wa quraishawan makka yace ga misali kusa da kusana nan yamen ne nan kuma makka da madina abin ba nesa da ku yake ba ku dauki darasi daga waɗannan mutane abin da ya faru gare su saboda haka duk wani mai hali ko mai dukiya to shi ma ya dauki darasi daga wannan kissa shine ubangiji ta'ala ya ce inna balawnahum lalle mu mun jarrabe su kama balauna ashabal janna kamar yadda muka jarrabi masu gonan nan iz aqsamu lokacin da suka yi rantsuwa la yasrimunha mutbihin lalle za su girbe ta da ainihin sanyin safe ko da asusuba wala yastasnun wala yastasnun to me ya faru waqafa alayha qa'idun min rabbika wa hum naibun wala yastasnun amma ba sa tokacewa mai yiwa sun yi rantsuwa tun da an ce is aksamu saboda alƙasamu rantsuwa ne alhalku rantsuwa ne alyabinu rantsuwa ne kuma dukansu ƙur'ani ya ambata is aksamu yayin da suka rantse la yasrimunnaha musbihin lalle za su girbe da asusuban fari kafin kowa ya tashi daga bacci sun gama komai wala yastasnun amma ba su yi tokaciya ba ba su ce insha Allah ba to mu ajiye wannan matsala wasu malamai suna fassarawa wala yastasnun ba su tokace suka ce za su ba da rabon talakawa ba kamar yadda ubansu ya saba yana bayarwa sun ce ba za su bayar ba me zai faru fatafa alaiha ta'ifun min rabbika sai mai dawafi mai kewayawa ya kewaya daga wajen ubangijinka wahum na'imuna alhali suna shirga bacci kafin lokacin zuwan gonan kawai sai Allah tabaraka wata'ala ya turo ta halittar sai ce zagaye wannan gona ki gama da ita shine fasafa alaiha ta'ifun wannan akwai jina, jina su ishtiqa saboda tafa ya tofu tawafan kamar yadda aka ce ta'if ta'ifuna tawafuna jinasu ishtiqaqin akwai jinasu tam akwai jinasu naqib wa tafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun ubangiji yace kawai maka tura wata runduna wani mai kewayawa ko wata mai kewayawa daga cikin halittun Allah aka ce ta kewaya wa hum na'imuna suna bacci to da ta kewaya me ya faru فأصبحت كالصريم نعم فتنادوا مصبحين نعم أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فأصبحت كالصريم فتوى قريب kamar ainihin gonan da aka girbe bayan an girbe ana tsammanin damana za ta sauko aka zo aka tattara sauran karmami aka kona yaya gona take kasancewa Shi shine kassarim aikal masrum Kamar wanda aka giggirbe bayan an girbe aka ainihin kona don waɗansu suna fassara kasari suna ce kal aswad kaman gonan da take bakakirin wuta ta bi kanta haka Allah ta tabaraka Ala ya mai da gonan ka kaf gaba daya saboda mugun niyyar tunda sun riga sun yi kuduri cewa za su hana talakawa kun gani mintoci ko awoyi kaɗan ne suna cikin gabaci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ikon mu bi kuma ikon Allah ya yabi fa asbahat ta wayi gari kamar ainihin wanda aka kona ana jiran ruwan sama ya sauka a sake sabon shuka saboda aka fatana da musbihin su kuma sai suka tashi dab asuba fatanadau da ba'dhum ba'da sashin su ya kira sashi suka yi ta tashin sashi wannan ya gwada waɗansu daga cikin su kaman bacci ya dauke su ko sun manta suka ce mutattaru muje da yaushe musbihina wal halu hadhihi annahum musbihuna wato sun yi haka ne a lokacin da suke wayewan gari ya gwada ma da alaman makara sun makara ba asalin lokacin da suka ambata ba saboda fatana da musbihin suka ce anittu ala harsikum tun daga cikin gari su ba san abin da ya faru ba zaman dare dai Allah kan yi hukuncinsa cikin kiftawa idza arada amran an yakuna fa yaqula lahu maza kun fakana aw yakun eh kasance kawai sai ya kasance idan Allah tabaraka wa ta'ala ya nufi zartar da wani al'amari ana ce masa kun yakun kawai sai ya kasance saboda haka suka ce anigdu ala harsikun a wata kira'a anugdu ala harsikun anigdu yadda mala ya karanta mana a wata kira'a anugdu ala harsikun me yasa aka ce anu saboda ugdu za su tafi gaba daya akwai wani ilimi na musamman a cikin larabci kalmomi suka halu ana mayar da su haka amma yadda ya karanta mana a nan kira'a mutawatira anigdu kira'a mutawatira aidan anugdu wato ugdu ala hartikum in kuntum farimin ku yi sammako fa ku yi sammako bisa kayan amfanin gonanku in kuntum sadiqin aw aw sarimin idan kun kasance masu girbewa inda kuna son ku girbe ku hana talakawa to maza maza fa ku je mu kama hanya mu tafi a yanzu mu yi maza maza mu je abinda suka faɗa kenan to me ya faru fan وهم ubangiji نعم ألا يدخلنها اليوم sai suka kama hanya suka kama hanya suka tafi shine fantalaku saboda takaita komai fantalaku shine sun kama hanya sun tafi idan aka ce zan talaka fulano fulano wane ya kama hanya ya fara kaza kamar mutumin da zai tafi zai yi tafiya shike ne ya shiga mota har ya bar gari sai ya ce in talaka ya riga ya yi gaba shine fantalaku suka kama hanya suka tafi wa hum yatakafatun suna taɗe a ɓoye a tsakaninsu shi ne ya tsakafatuna suna ce yau kan za mu yi maganin talakawa yau kan ba mai samun komai kaga suna ta gadara suna gwada ma iko gonan da ba nasu ba a zamanin baba ai talakawan nan sun yi walwala ai kaza da kaza da kaza da kaza to kai idan ka ga mahaifinka yana taimakon wadansu bayin Allah har kaman gadara suke suna walwala to wallahi baka sani ba mai yiwa albarkacin su mahaifinka yake ce idan ya bar duniya ka kasa aiwatar da wannan kace za ka yi musu mugunta to shikenan sai Allah ya barka da dabaranka kuma in baka yi sa'a ba ko ka waiwayo ka gane kuskurenka shikenan ina al'amari ya zama is too late a riga an makara saboda haka ko suka kama hanya suka tafi wahum yatakhafatun suna tade a boye a tsakanin su me suke fada daga cikin abubuwan da suke fada suna ce Allah ya kulanna nahal yawma alaikum miskin suka ce a yau ba miskinin da zai shigo wajen ku tunda zamu girbe kakkab gaba ɗaya kafin gari ya waye saboda haka ba miskinin ma da zai sani ba wanda zai shigo balle ya samu wani abu maganin su kenan shine Allah ya qulan na hal yawma alaikum miskin anan akwai jumla itiradiyya allati wato farraqat baina alfi'ili, wal fa'il eh Allah ya qulan na hal yawma aka kawo maf'uli da zarfi a waje guda alaikum da jihar wa majorur sannan aka ce miskino sannan aka kawo miskini a ƙarshe ne kuma fa'il mai yasa saboda ainihin a samu tanasubi na ainihin alfawasil alfawasil a wakil aya ƙarshen ayoyi ko zan ba mu cika bayani akan wannan ba amma shi ma akwai malaman da suka rubuta littafai na musamman akan yadda ayoyi suke karewa da saja'i za su ce saja'un murassa eh, wannan saja'i ne tunda a can baya an ce fatana da musbihina aniddu ala harsikum in kuntum sarimina fantalaqu na? Allah ya alla yadkhulanna al ma alaykum miskinun nunun ne ya yi kama da wadanta amma shi ya zo da rufu'a saboda shine fa'il alla ha? miskinun al-yawma alaikum saboda wani miskini ko daya shi yasa ma yazo na kira na kira shine abin da yake fada indefinite article ya zo na kira domin ya gwada kowane irin miskini ne komai tsananin da yake ciki da wahala yau mun yi maganin sa shine Allah ya tolanna hal yawma alaikum miskin wa gada wala hardin وغدوا على حرد قادرين نعم فلما رأوها قالوا إنا لضالون نعم بل نحن محرومون to sai ubangiji ta'ala ya ci gaba da bamu labari saboda wannan labari ne kai da yake bamu yana daga cikin qisasul qur'an wa gadau ala hardin qadirin malaman tafsiri suka ce wannan sadara wato ba ta da daɗi ana cikin ba da labarin ne sai Allah ta'ala ya ambaci mummunan halinsu mummunan ɗabi'an da suka ɗauka ta rowa da ƙyashi don ba wai rowan ne kadai ba akwai kyashi bayan kyashi akwai me akwai mugunta to guda uku nan idan suka haɗu me za a kira su hatsari kenan abinda za a kira su kenan eh yasa Allah ta'ala yace gadau ala hardin qadirin gadau suka wayi gari suka tsunduma kansu don abinda yake nufi kenan in aka ce gada fulanu wane ya kwana ko ya wayi gari kaza wa gada fulanun wa fulanu su wane sun kwana suna kaza ba wai lalle kwanan suka yi ba a'a sun riga sun kulla sun kudurta kawai abin da ya rage lokaci ya zo su zartar da hukunci to da larabci kana iya faɗin haka Allah ta'ala ya ce wa gada ala hardin ya ce ƙodirin su riga sun wayi gari sun tsundumu a bisaniyar ruwa domin alhar shine tsananin wato niyya na aiwatar da wani abu wanda wani lokaci kawai kokari muke yi fa fassara kalman kai tsaye da hausa akwai inda fa ba zai fassaru ba sai dai kawai a yi da kake ba haushe ya gane in yaso kuma ba filata ne ta kame-kame eh, shi ne wagadau ala hardin ƙadirina wannan hal ne wato suna gwada suna da iko saboda haka bayan niyan rowa ga ƙyashi ga mugunta to idonka ya gwada maka cewa waɗannan mutane kamar sun fito suna gwada su suna da iko abinda suke so za su aiwatar tunda babansu yana yi su ba za su yi irin na babansu ba sun murkushe kenan ƙadiri na ba gadau ala harɗin ƙadiri Allah Ta baraka wata ala ce mu je zuwa su ba sani ba an riga an gama da gonan ba sani ba don a gwada matsan adam kasawansa saboda haka ko kai ka tara dukiya in ka ce za ka yi gadara sai Allah ya sullube ya sullube dukiyan daga hannunka a ga yadda za ka yi tunda babu wanda ake haihuwansa da dukiya ko kaga yaran da sun sauko hannu a dunkule an ce alkawari suka sauko da shi yaran yanzu ko hannunsa a ware saboda za su yi tsiya Allah ya kyauta eh amma yaran da an ce a dunkule haka hannu yake ba ma an ce bane eh dukan mu a dunkule aka saukar da mu da ai to kaga ai babu wanda yake haihuwansa da dukiya sai dai in ka zo duniya ka samu ko idan kana ciki aka yi mutuwa na wanda zaka gada a jira sai an haife ka Eh, don ba za a raba gado kana ciki ba ko da cikin ya ɗauki shekaru nawa ne sai an haƙura an jira ko a ajiye rabo guda biyu idan waɗansu sun matsu don ana samun magada kun san babu masu gajiyan haƙuri kamar magada wannan na yi experience ɗinsa alƙalan da suke raba gado ka tambaye su babu masu gajiyan haƙuri kamar magada daga nan kuma sai 'yan siyasan da suka tura mota ko ba ka bani bali eh saboda suna Allah Allah da ubangiji ta'ala ya ce wa gadau ala hardin qadirin suka doge ko suka wayi gari ko suka kunduma a bisanin yarowa iyakacin iyawansu kaman har gadara suke suna ganin sun gama da wannan isu su kuwa ba san cewa an gama da ishinsu ba Allah ya riga ya gama me ya faru shi ne suna zuwa falamma ra'auha yayin da suka ganta me kenan ashabul janna ai abinda aka fala kenan ai falamma ra'aul janna yayin da suka ga wannan gona tasu wata iri daban tunda Allah ta'ala ya ce fa asfahat kasarim ta wayi gari baka kirin kaman ba ita ba mara auha. lokacin da suka ganta kalu sai suka ce inna ladallun suka ce yan uwa mun ta hanya ba mu biyo hanyar daidai ba ba fa wannan gonan ce eh inna ladallun suna nufin sun bata hanya ba gonan ce. saboda duk abin da ka mallaka yana wani wuri kai baka san me ya faru ba da farko idan ka je kaga canji na lalacewan abin ko na barna to zuciyanka da farko ba za ta gwada maka naka bane sai daga baya bayan ka sai ka gane naka ne in yazo kuma sai ka bi hanyar da za a warware to sai ce mun bata fa saboda haka ba mu biyo hanya daidai ba ba nan ne gonan ba to sa su je ina ne za su bar wajen ne suka zazzaga dai garke suka ce bal suka ce a'a na hannu muɗin nan maharumun kawai an hana mu ne mai yawa waɗansu ne suka zo suka ƙona gonanmu da daddare saboda sun ga amfani ya yi yawa yana ta zuba lalle an hana mu ne lalle gonan ce amma ya aka yi ta ƙone ya aka yi ta lalace haka ya aka yi babu komai babu abin da za a lauka to kenan sun gane kuskuren cewa ba ɓata suka yi ga hanyar ba gonan ce amma kuma an yi hasara to yaya to sai aka samu wani mai hankali me ya ce قال أوسطهم tu sabbi hun kwalu. تسبحون sun ana rabbi na ina كنا كنا ظالمين نعم فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون للي سنجي هنكلي نعم قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين lalle sun saduda sai me to kaji su. da suka tabbatar gonar ce suka ce wannan an hana mu ne kawai saboda haka mai ya kamata shi ne aka samu mai hankalin cikinsu ya ce ya yi ni dama na fala muku na fala muku kun san daman aka samu matsala a abu a nan ne ake samun waɗansu za su ce mutum farko daman ba mu goyi baya ba wannan haka ne wannan natural a rayuwa haka ne inda har mutane za su hadu wani zai ce ai mu dama ba mu goyi baya ba kun fi karfinmu ne ai mu ba mu so a yi haka ba shi ne mai hankalinsu ya an da su shi ne mu na gaba insha Allah ta'ala amma kafin nan muna so mu yi amfani da wannan dama mu mika godiya da ainihin jama'atu nasirul islam ta jihar Bauchi waɗanda zai kawo mana ziyara ƙarƙashin National Coordinator na jama'atu Nasirul Islam Bala Ibrahim Lifidin Bauchi da kuma ce sakatare na jama'atu Nasirul Islam wanda yake injiniya Dr. Ahmad Wai Jumba ko da yake Dr. Ahmad Wai Jumba shi babban yayanmu ne Mala Ahmad Wai Jumba wannan da kuke gani lokacin da muka yi secondary school a kafin madaki lokacin su ne suke manyan mujagororin mss da malam wai jumba akwai malam bala ina jin yana koyarwa asibiti akwai waɗansu wanda suna nan wanda da asuba za su rinka yawo a ciki suna shayar da musallan asuba a makarantar secondary school na kafin maraki Bodin kun ina iya tunawa yana daga cikin abin da suke faɗa assalatu assalatu assalat haka za su rinka bin hall hall suna ambatawa mutane suna tashi sallan ba bayan nan a ja mu sallah yi mana wa'azi a saita mu eh amma yanzu kun ga hurhurana fi nasa saboda bai saboda tsaban rigingimu na duniya amma babban yaya ne akan wannan ina girmama shi kwarai da gaske domin saboda ba domin sun taimaka mana a makarantar secondary school ba ga za mu shiga matsaloli iri daban-daban sai mu tashi yan boko zalla wanda yake babu addini saboda haka Allah ya saka muku da alheri sannan kuma a cikin tawagan akwai Malam Ibrahim mala abdurrahman gani dan amar din liman katagun malam sani sulaiman da malam aliyu garba e, su ma suna cikin tawagan da suka kawo mana wannan ziyara sannan kuma ga babban yaya mai girma makaman limamin bauchi wanda shi ma ya sake kawo mana ziyara a wannan rana sannan kuma ajiya akwai iyalai na marigayi malam mahmud doya daga izalas kwata wato nan malam mahmud kowa ya sani yana daga cikin manyan dattawa na wannan majalisa shekara da shekaru idan mun zo clothing yana daga cikin waɗanda suke gabatar mana da jawabai masu tsada kuma Allah ya kaddara su muka zo muka same su a anguwan nan su suka kafa da'awa a anguwan nan har Allah tabaraka wata'ala ya ba su shekarun da zai ba su har Allah ya karbi ransa Allah ya ji kayinsa ya gafarta masa lalle 'ya'yansa sun dunkulu jiya sun zo yau ma sun sake zuwa kuma wannan zuwan da kuka yi kunga dole mu dada tunawa da shi mu sanya shi a cikin addu'o'in mu. yadda kuka ji ake masa addu'a ta fatan alheri ku yi ƙoƙari kuma ku ɗauki wannan hanya tasa ya kasance ku zauna da mutane lafiya ku yi mu'amala da mutane wato yadda ya dace saboda ya girmama mu ya martaba mu ya ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari bisa da wanda muke a nan anguwar ba domin mun samu goyon baya daga ire iren su ba da ba mamaki yadda aka turo mu anguwa muna iya barin anguwa ran da muka samu iko kuma mu da anguwan gaba daya to amma sai ba yi haka ba eh saboda haka muna addu'a Allah ta'ala ya ji kayinsa Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta duk waɗanda suka kawo mana ziyara mai girma makaman liman dama mun sani duran da aka zo closing yawwa kana daga cikin manyan baki da suke zuwa muna fata idan muka zo rufe tafsiri za ka halarci wannan wuri kuma za ka zo tare da saƙon babban limamin bauchi da kuma saƙon babban mai martaba sarkin bauchi ne guda biyu sannan kuma da saƙon makaman liman in ga saƙo guda uku ce da Allah ta baraka wa ta'ala ya taimaka saboda ranar talata insha Allah ta'ala kina 28 ko 28 eh, ko kuna so mu kai 29 tunda ana tsammanin azumi za a yi 30 kenan ko <laughs> eh eh 28 kamar yadda muka saba tsayawa za mu tsaya jama'atu nasrul islam ta jihar Bauchi Allah ya saka muku da alheri muna godiya kwarai da gaske subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh